Tarihin Maryam Boot Wace ce Maryam Boot? Jaruma Maryam Ado Muhammad wacce aka fi sani da Maryam Boot, fitacciyar jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa na Kannywood Hadida Nollywood. Haihuwa Sannan an haifi Maryam Boot ne a shekarar 1993 a 28 ga watan Oktoba a cikin garin Kano. sannan mahaifinta ya kasance ɗan ƙasar Scotland ne, amma mamanta kuma 'yar Najeriya ce Bafulatana. Kana Maryam Boot da mamanta da kuma ƙaninta Ahmad Boot da kuma yayanta Ramadan Boot duk sun kasance jarumai ne a masana'antar shida fina-finan Hausa ta Kanyut kuma suna daga cikin manya kuma sanannu a masana'antar shida fina-finan na Kannywood. Fara fim Jarumar ta fara shirin fim ne tun tana shekara takwas a duniya a wani shiri mai suna The wanda aka yi a shekarar 2002. Karatu Sannan Maryam Boat ta yi karatun Nursery da Firamare a makarantar Ebonyi da ke Kano. sannan kuma ta yi karatunta na matakin sakandare a makarantar Ahmadiyya Secondary School da ke jihar Kano. Daga nan kuma ta tafi ƙasar Malaysia karin karatu, inda ta yi digiri a ƙasar Malaysia ta karanta Business Administration a makarantar Mantisa College da ce kasar Malaysia. Sannan ta dawo Najeriya ta yi karatunta na Masters a Bayero University da ke garin Kano, inda ta karanta Management and Cinematography. kyautar girmamawa sannan maryam boot ta samu kyautukan girmamawa da dama a tarihin rayuwarta kamar su best supporting actress a 2022 da african movie academic award suka bata da dai sauransu aure maryam boot har yanzu ba ta yi aure ba amma a yadda ta shaida tana dab da yi a duk lokacin da ta samu miji na gari mai riƙon amana da kuma gaskiya Ƙarin bayani. Sannan jarumar ta kuma ziyarci ƙasashe da dama da suka haɗa da Saudi Arabia, Malaysia, Dubai, Egypt, Scotland, America da dai sauransu. Sanan tambayar da aka fi wa jarumar shine yaushe za ki yi aure a cewar ta. Yaruka. Sannan jarumar tana jin yaruka da dama kamar su Turanci, Hausa, Fulatanci, yaraba Igbo. Haɗaka Sannan jarumar Maryam But- ta fito a fina-finai tare da manya-manyan jarumai da ke Kaniut kamar su Adam ezango Zango, Ali Nuhu, Rahama Sadau, Ibro Marigayi, Halima Atete, Ramadan Boot, Zahraddeen Sani, Hadiza Gabon, Maryam Yahaya, Umar M. Sharif, Shamsu Danya, Zainab Indomi, Sadiq Sani Sadiq, Bilkisu Abdullahi, Nafisat Abdullahi, Shamsu Danya, Rabi'u Rukadawa da dai sauransu. Jerin fina-finai sanar Maryam Ado Muhammad, wadda aka fi sani da Maryam Boot, ta yi fina-finai da dama a tarihinta na fim kamar su Tsakaninmu, ‘Yar Aljanna, Bayan Rai, jangala, ‘Yan Mata, So Mai So, Tuwon Tulu. na dawo gare ki ijaba sani nake so ba ni bace ce duniyarmu alawiya na ankwa kar ki manta da ni dattijo bani adam gani gaka alaka dare garin daɗi mukabala da dai sauransu sannan fina fim da ya fi burge ta daga cikin fina-finanta shine kar ki manta da ni wadda ta fito tare da shamsu danya da kuma jarumi ali nufu. Nollywood. Sannan kuma jarumar Maryam Boone ta fito a fina-finan Nollywood wadda ake shiryawa a kudancin Najeriya da dama kamar su Milkmaid, Son of Caliphate, All of Us, Beyond the Veil, Muqabala, Last Factory da dai sauransu. Sannan kuma jarumar ta fito tare da jarumai da dama a fina-finanta na masana'antar Nollywood kamar su nora Ego, jemina Osunde, Habiba Tanko. IMIJ Jina, Uzi Usman, U Yakubu Muhammad, Ali Nuhu, Rabi'u Rukadawa, Rahma Sadau, Esther Okireke, Bestman Thompson, MC Tagwaye, Maryam Bukar, Adam Garba, nafisa Abdullahi da dai sauransu. Bidiyon wagogi sannan jarumar ita ma ta sha fito a bidiyon wagogi da dama kamar su bayan rai wanda ta fito tare da jarumi Ali Nuhu. Ko Wuya Ko Daɗi tare da mawaƙi Sadiq Saleh, Dare tare da jarumi Adam A. Zango, Kar Ki Manta da Ni tare da Umar M. Sharif, Me Ke Faruwa tare da Shamsu Dan Iya, Tsakaninmu tare da Umar M. Sharif, Tsakaninmu tare da Umar M. Sharif da kuma Maryam Ayya da dai sauransu. Wannan dai shine tarihin jarumar, don haka ku taɓa wani subscribe sannan ku taɓa alamar gararrawa ku yi like, mun gode. NW Hausa TV ta ku ce.